Kalaman shugaban kwamitin sasantawa da shiga tsakani kuma gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku a babban taron jam'iyyar PDP shiyar Arewa maso gabashin Najeriya da ta gudanar a Yola fadar jihar Adamawa gabanin babban taron ta na kasa da kuma shirin shiga zabubbuka na shekara ta dubu biyu da goma sha tara, Jam'iyyar PDP shiyar Arewa maso gabas ta ce makasudin shirya taron shine kafa kwamitin sasantawa da shiga tsakani da zimmar ke barakar da PDP ta yi fama da su bayan kaye da ta sha a zabubbukan da suka gabata a shekara shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Shugaban kwamitin riko na jam'iyyar PDP a jihar Adama Honorable Muhammad Alkali Imam ya ce baki ya zo daya kan dalilai da suka jawo wa jam'iyyar koma baya. Some of the reasons why our party lost in 2015 general elections were predicated on the lack of equity, fair play and justice. Waɗannan dalilai su ne rashin adalci, ɗauki ɗora lokacin zaben fidda gwani da kuma rashin kamanta gaskiya kan lamurar da suka shafi zaɓe. ambasar Sanata Emmanuel Juwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP ta kasashiyar Arewa maso gabashin Najeriya ya ce nan gaba jam'iyyar ba za ta lamunta ba wajen ladabtarwa kuma wajibi ne duk wani dan jam'iyya ya yi biyayya ga uwar jam'iyyar. The what killed PDP in the north east was not that there was no PDP, it was grudges, anti-party. Ambassador Emmanuel Juwa ya ce abin da ya karya gwiwar jam'iyyar PDP a Arewa maso gabashin Najeriya shine gunaguni wannan ma ya sa 'yan jam'iyyar ƙaura da kuma zaɓen wata jam'iyya da ba tasu ba. Na hira da shugaban kwamitin sasantawa da shiga tsakani na jam'iyyar PDP shiyar Arewa maso gabashin Najeriya kuma gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku inda na tambaye shi baya ganin rashin wakilcin bangaren sanata Modu Sharif alama ce ta ci gaba da kasancewar baraka a jam'iyyar ta PDP. Ah, to kasan dinki in ka fara zaka ci gaba ne kuma ba za ka ja da baya ba. Dinki aka kira ta fa sai ka rika kwakulowa kana dinkawa din ana ci gaba. Madu Sharif za mu same shi da da duk mutanensa in Allah ya yarda za mu yi nasara za mu jawo su mu yi tafiya tare. Bayanin bayan taro da Sanata Grace Bent ta gabatar wa taron ya nuna jam'iyyar PDP za ta ƙara wa mata da matasa gurabe da za a rika damawa da su cikin lamuran siyasa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.